الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم عدرتي آه، دمكي كرنتا وانا لتابنا مختصر جامع العلوم والحكم وانا أسل لتاب جامع العلوم آه، والحكم نا هذا ابن رجب الله مسرامة اكي آه، اختصاري ذا متاشي ودرسي takwas yau muna ɗaya ga watan zulhijja shekara ta da biyu wanda ya dace da ɗaya ga watan bakwai miladiyya shekara ta ɗaya. muna karatu a hadisin da abu zar Allah ƙara masa yadda ya rawaito hadisi na الرابع والعشرون نا عشرين هدو على التافن imam nawawi al'arba'una na imam nawawi Allah masa rahama to mun tsaya inda malam yake bayani akan faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a qul ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fata'aluni fa ataitu kulli insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyat idha udkhila al-bahra hmm. man za'alla sallallahu wa sallama cikin hadisi kudisi yake Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ku bayina law anna awwalakum da a ce na farko daga cikin ku wa akhirakum da na ƙarshe daga cikin ku wa insakum da mutane daga cikin ku wa jinnakum da aljanun cikin ku kamu fi sa'idin wahidin za su tsaya a farfajiya guda daya fasaluni su roke ni fa ataitu kulla insanin mas'alatahu kowane mutum in ba shi bukatar shi ma na kasa zalika min indi wannan ba zai tawaye abin da ke wajena ba illa kama yanqusu al-mikhyatu idha usila al-bahra imma zai tawaye sai dai kamar yadda allura in aka sanya ta a teku take ragewa ta tawaye teku al-hafiz ibn rajab Allah ya masa rahama yace Almuradu muradu bi hada abinda wannan jawabi yake nufi ذكر كمال قدرته سبحانه bayanin kamala da cikar kudura Allah tabaraka wa ta'ala wa kamali mulkihi da cikar mulkin Allah tabaraka wa ta'ala wa anna mulkahu wa khaza'inahu kuma mulkin Allah da taskokin Allah la tanfadu wa la tanqusu bil ata ba ta raguwa ba ta karewa ko ta ragu in yana ciyarwa ko yana bayarwa walau a'tal awwalina wal akhirin ko da Allah ta'ala zai tattaro halittunsa na farko da na ƙarshe duk ya biya musu bukatunsu min aljinni wal insi aljanu da mutane jami'a ma sa'aluhu su roƙe shi duk abin da suke so kuma ya biya musu bukata ya ba su duk abin da ke so fi makamin wahidin a waje ɗaya wa fi dalika hassun lil khalqi ala su'ali wannan yake kwadaitar da bayi cewa su roki Allah su roki Allah wa inzali hawaijin bihi bukatansu su mika zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda taskar Allah ba ta karewa taskar Allah ta fi karfin ta don ya ciyar da bayansa wa fi sahihain ya zo a cikin littafin Bukhari da Muslim an Abi Hurairah ta radiyallahu ta'ala anhu daga Abi Hurairah Allah ya kare yadda a gare shi an nabi sallallahu alaihi wa sallama ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace yadullahi mal'a hannun Allah cike yake taskar Allah a cike take la taghiduha nafaka ciyarwa ba ta rage taskar Allah tabaraka wa ta'ala saha al-lail wan nahar Allah ta'ala mai wato ciyar da bayi mai bulbulo musu dukkan bukata su mai ba su duk abin da suke bukata dare da yini a fara'aitun ba ku gani ba ya ku bayi ma amfaka abin da Allah ya ciyar mun zuma kalakar samawati wal ard tun da ya halitti samai da kasa fa innahu lam yaghib ma fi yaminihi duk wannan ciyarwar da Allah ya yi tun farko na halittarsa har zuwa yau bai rage komai ba a taskar da ke hannun Allah wa qawlu sallallahu alaihi wasallama fadin ma yake sallallahu alaihi wasallama lam yankuz zalika mimma indi ba wannan ba zai rage komai a waje na ban ji Allah ma'ana ciyar da bayi da roƙon da za su yi biya musu bukata yace wannan ba zai rage komai ba daga abin da yake wajensa illa kama yanqutu al-mikhyatu idza usila al-bahra sai kamar yadda allura al-mikhyat in aka sa ta a teku take ragewa fa in li tahqiqi anna ma indahu la yanqutu al-batta ya faɗa haka ne dan ya nuna maka cewa abin da ke wajen Allah baya raguwa da dai dan ya ciyar da bayi wannan ba zai rage komai ba a taskar Allah tabaraka wa ta'ala kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yace ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq ko bayi abin da ke hannunku abin da ke wajen ku yana karewa amma ma indallahi abin da ke wajen Allah ba kai mai wanzuwa ne ba ya karewa fa innal bahra shi teku idza gumisa fihi ibra aka dauki allura aka sa a cikin teku thumma ukhrijat aka cire wannan allura lam yanqus min al-bahri bidhalika shay' wannan ba zai rage komai ba a cikin wannan teku wa hadha yace wannan li anna bahra domin teku la yazalu tamudduhu miyahu dunya wa anharuha aljariya duk koguna da ke duniya da ke gudana duk inda suke kai kawo ƙarshe dai teku za su ƙara shi a nan nan ne matattararsu fa ma ma uke zame saboda haka diyan da aka ɗiba a cikin teku lam yanku sosai ba zai rage makomai ba saboda ana ɗiba ne wani ruwan na ƙara ne na ƙara zuwa li'annahu yamudduhu ma huwa azyadu mimma ukhiza minhu abin da ke shigowa cikin tekun ya wuce wanda za a iya ɗiba wa haka za ta'amul jannati wa ma fiha kuma haka Allah ya maida abinci gidan aljanna da ni'imomi da ke gidan aljanna fa innahu la yanfadu ni'mar aljanna ba ta karewa kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yace wa fakihatin kathira da kayan marmari a gidan aljanna mai yawa la maqtu'atin wala mamnu'a ba abin yankewa bane sannan ba abin hanawa maqtu'a da ake nufi da yankewa mana shi bayi da lokacin da zaka ce rani ko damuna a gidan aljanna a ce yanzu ana samun mangoro yanzu ya kare saboda lokacinsa ya wuce ana samun gwaba yanzu ta kare ana samun a'a a gidan aljanna yace la maqtu'atin wala ba ta yankewa shi babu wani zamanin da zaka ce ga kaza ba kaza kullun nemar gidan aljanna tana karuwa ne sannan a wanda yake gidan aljanna ba a hana shi wato biyan bukata cikin duk abin da ke gidan aljanna وقد bayyana في ya yayi bayani a cikin wannan hadisi alladhi a cikin wannan hadisi alladhi kharajahu Tirmidhi wa Ibn Majah wanda imam at-tirmidhi da ibnu majah suka rawaito as-sabab alladhi li ajlihi la yanqusu ma inda Allah bil afa dalilin da yasa abin da ke hannun Allah baya raguwa dan yana ciyar da bayinsa bi kauli sallallahu alaihi wasallama shine fadin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yace zalika shi ma wata riwaya ce ta hadisi kursi Allah yana bayanin dalilin da yasa tasarsa ba ta yankewa yace zalika dalilin haka bi anni jawadun Allah ya ce ni mai kyauta ne wajidun kuma ni mai samarwa ne ba abin da yake gagara ta in samar da shi majidun ni mai yalwa ne cikin karamci na ni mai yalwa ne cikin karamci na af'alu ma urid ni ke aikata abin da na so in ji Allah ta'ala fa'i kalam in zan ba da kyauta kawai zance zan yi magana zan yi wa kalam in zan saukar da azaba ta akan bayi kawai magana zan yi inna ma amri nishayin shay'in domin al'amari na da Allah ga wani abu idza aradtu in nayi nufin sa an aqula lahu cewa zan yi da shi kun kasance fa yakun sai kasance shine ma'ana asai kalam wa azabi kalam da abin da Allah ya ga dama kun zai ce kawai fa yakun sai abin ya kasance to wannan yake nuna taskar Allah ba ta karewa domin kyautar Allah da kunce in yace kasance to kyautarsa ta kasance ke ne mai hikima yake cewa la takhda'anna li makhluqin ala tama'in ya kai bawan Allah karka je gaban halittar Allah makhluqi ka sunkuyi da kanka cikin kaskanci fa inna zaka mudirrun minka bid-dini wannan ina rage maka addininka ka je gaban bayi kana kaskantar da kai kana nuna mai bukatarka ai wannan tawaya ce a cikin addininka wastarziqillah mimma fi khaza'ini ga Allah yake tasarsa ba ta iya ba ta da iyaka bai fa tasarsa ha a yaushe a yaushe ma za a yi bayani nawa suka mallaka ha a za ku yi mutum da ya mallaki a ce central bank na su a wata tattaro kuɗi sai dai a ce kawai ya bi kuɗi amma in an tattaro ba an fi shi dan me zaka je wajen bawa wanda shi ma dan abin da yake hannunsa kayyadajje ne alhali ga ubangijin bayi wanda taskarsa ba ta karewa wastarzqillaha mimma fi khaza'inihi kalimar arziki a wajen Allah cikin taskar Allah wacce ba ta da iyaka fa inna ma hiya bainal kafi wan nuni taskar Allah tsakanin kaf da nun take kunce aka ce ya Allah ba ni Allah ya ce an baka shikenan magana ta gane bawa ba ba haka yake ba me yasa to zaka je gaban bawa kana kaskantar da kai kana ga Allah ya ce tambayi in baka kuma ka kyale ubangiji me taskar take me ruwa ka je wajen bawa kana cewa a baka ka yi kuskure ka kuskure hanya ga inda ake tambaya ka je inda bai tantanta ka je kai tambaya shi ma guda nawa yake dai in ka je ka ce ba ni sai ga ya haɗe fuska saboda za ka rage masa Allah ba taskar Allah ba ta raguwa saboda haka ka roka a wajen ma ka nema a wajen Allah kuma nema irin abin da bahaushe ya ce da me da babban masaki kar ka ɗauka an ka tambayi Allah ka kuma tambaya ka ce kai kar Allah ya gajiya Allah ya ce baya gajiyawa roƙi dai ka roƙi dai ka in ma kana roƙa so ike in ba baka roƙa ba Allah yana fushi da kai kenan kai ka nuna ka isa kawo da take nan a'a ka nuna bukatuwar ka zuwa ga Allah shi kuma ya ce zan baka roƙi zan ƙara ma zan baka zan baka shi baya gajiya da bayarwa subhanahu ta'ala qauluhu fadin manzo Allah ta sallama cikin hadisi kutsi ce Allah ta'ala ce ya ibadi ya bayina inna ma hiya a'malukum ku sani dai ayyukan ku ne uhsiha lakum nake kirdigewa gare ku thumma uwaffikum iyyaha sanan ranar alkiyama in cika muku sakamako akan abin da kuka aikata yani abin da yake nufi annahu subhanahu wata'ala Allah mai tsarki da buwaya yuhsi amala ibadahu yana kirdige ayyukan bayansa thumma him. iyaha bil jaza'i alaiha sannan ranar alkiyama ya cika musu jaza'in abin da suka aikata sakayyar sakamakon abin suka aikata wa hada ka kaulihi kamar faɗin Allah ta'ala ne ya ayyuhal zina kafaru la ta'taziru al-yawm ya ku wannan ku bice cewa Allah kai kafirci a ranar alkiyama za a ce kada ku ba da hanzari ba hanzari ba uzuri la ta'taziru al-yawm an tafi lahira me za ka fara kana da uzuri kana da hanzari babu Allah ma cewa zai kada ku ba da hanzari innama a yau a kiyama kenan innama abin da ke gudana kadai abin da ake yi a ranar alkiyama to ji zauna ma kuntum ta'maluna abin da kai ka taho da shi shi za a biya ka akai shine sakayyarka saboda haka babu uzuri abin da kayo tsorori kayo abin nan guzuri ka taho da shi shine iya naka saboda haka baka da hanzarin cewa aikaza kaza babu wannan rana alkiyama innama tujzauna ma kuntum ta'malun za a yi muku sakayya ne akan abin da kuka kasance kun aikata a duniya ya ayyuhal ladina amanu saboda haka ya koma su imani tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah taubatan nasuha tuba wanda yake na zaragun wanda ba a komawa tuba na gaske asa rabbuku tabbas ubangijin ku in kun tuba an yukaffira ankum sayyi'atikum zai kankare muku kurakuranku ku wa yadkhulukum jannatin zai shigar da ku gidan aljanna tajri min tahtiha al-anhar wadda ƙoramu ke gudana karkashin gidan aljanna ma a ranar da la yukhzillahu an-nabiyya Allah ba zai tozartar da annabinsa ba ba zai kaskantar da shi ba ba zai tozartar da shi ba wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da annabin a ranar alkiyama Allah ta'ala ba zai tozartar da su ba su gidan aljanna annabin da mabiyansa Allah ya ce ranar alkiyama gidan aljanna shine makomansu shi da mabiyansa Allah ta'ala ba zai kaskantar da su ba ba zai tozartar da su ba lashi annabin wala mabiyansa kamar yadda annabin dama wuta ba ta da rabo tare da shi haka ma mabiya annabin sallallahu alaihi wanda suka yi imani da shi to su ma Allah ta'ala ba zai sa su a gidan wuta ba suna tare da annabin su a gidan aljanna yau la yukhzi Allahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bainahum hasken su yana gudana gaba gare su wa aymanihim da dama gare su ya kuluna za ma ka ji ranar alkiyama suna cewa rabbana atmim lana nurana ya Allah ka cika mana hasken mu waghfir lana ya Allah gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir domin kai ya Allah mai iko ne akan dukan komai wa qawlihi da fadin Allah ta'ala wa wajadu ma amilu hadira rana alkiyama bayi za su tadda abin suka aikata gaba gare su hadiran an halarto shi gashi nan wala yazlimu rabbuka ahada ka ba zai zalunci wani ba saboda haka Allah ya ce ya ku bayi innama hiya a'malukum ayyukan da kuke yi wasu oh, halakun shi ake kididdigewa ko kibta ma'ana kwayar zarra ba za a kara ma ba ayyukan abin da kai shi za a gani na kirki shi za a yi masa kai a ranar alkiyama aka san haka ma dai shi za a gani ranar alkiyama wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama faɗin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da ce Allah ta'ala ya ce faman da khaira ranar alkiyama dukkan wanda ya samu alheri ya ga littafinsa cike da ayyukan alheri cike da wato lada falyamadillaha wa Allah godiya wanda ya datar da shi da wannan aiki na alheri man waje da gaira zalika wanda ya samu akasin wannan sabanin wannan littafinsa ya zanto ba aikin alheri ne a ciki ba fala illa nafsahu kada ya zargi kowa sai kansa isharatun ila anna alkhaira kullahu min Allah wannan yana nuna shi dukkan alheri daga Allah ne dukkan alheri daga Allah ne domin ya ce man waje wajada khairan falyahmadillah wanda ya samu alheri yawa Allah godiya waye ba shi alheri waye datar da shi Allah saboda haka alheri daga Allah ne ka samu alheri ka ce Allah na gode kar ka yi me karka ce inna ma tuhu ala ilmin indi ai dabara ta ce ai wa ai mu kan ba dama ne ai ai mutum mun san sirrin ai mun san kwanar mun san abu faman wajada khairan wali ka ce Allah na gode ma Allah ne da ta dace da ya ga dama ga inda abin yake sai kai haka sai ka tafi ka ga sai ka ga kama kara ba zai ka dawo kuma ka an gama hajar ta kare sai ka ta jiran yatsa dan mai baka samu taufiki ba amma da ka dace ka tafi straight ba kan alherin ga cikin Allah na gode ya ubangiji da ka dace da ni ka dora ni a hanyar ban kuskure ba daga waye daga Allah ne alherin saboda haka aiwa Allah godiya a bisa datarwa da yi gare ka ta daidai ka zamo a kan daidai fadl minhu ala abdi falala ce daga Allah ga bawansa min gairi kafin lahu ba don kai bawa ka cancanci wannan ba kai awa a'a falala Allah ce ba don wai kai kana ganin hakkinka ne ka cancanta ba a'a Allah ne ma kyauta da wannan wa sharra kullahu min ind ibn adam amma sharri daga wajenka ne ya kai dan adam ba a jingina wa Allah sharri sharri ba ya tahowa daga Allah in kaga sharri ka tambayi kanka min ittiba'i hawa nafsihi saboda dan adam yana bin san zuciyarsa yana bin san zuciyarsa an ce ga hanyar alheri ga mai bullewar kace a'a ni waccan na fito in bi ce to ai waccan tana da matsala kace a'a ban yadda ba kuma ka je ka fada matsala kuma sai ka zargi wa kanka zaka zarga kanka zaka zarga Allah bai aiko annabawa ba da manzanni ha me ai aikin annabawa da manzanni shiryar da mutane nuna musu hanya ta daidai amma da yake mutane ne suna koma ga Allah sai Allah ya ba su littafi littafin yana nan in ba sa nan to ga littafin ka bi abin da ya zo a littafi don me ka tafi a miƙe in ka karkace kuma to kai ne ka bi son zuciyarka kai ne ka bi son shi sai Allah ya kyale ka tunda baka zaɓi daidai ba kana ce kai can za ka bi a karkace sai Allah ya ce to je ka sai ya kyale ka kama kala jalla jalaluhu kama yadda Allah mai girma da buwaya yake wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah ko ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abin da ya same ka na alkhairi na hasana daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik amma in sayyi'a mummuna ya same ka to daga kanka ne kai ne sababin mummuna fallahu subhanahu wata'ala shi Allah ta'ala idan arada tawfiq abdin in ya ga dama ya so ya shiryar da bawa imai da ce wai da yake wai da ya ya shiryar da bawansa a anahu sai ya taimaki bawan wa hu sai ya datar da bawan li ta'atihi akan yi wa Allah da'a fa kana zalika fadlan minhu amma hakan falala ce daga Allah da yi wa bawa falala ce yi maka da ranka ya karkata cewa ya kamata in je masallaci ya kamata kada in rasa jam'i ya kamata in je in yi zikiri in karanta alkur'ani ya kamata in je in saurari karatu dai amfana da ka ce a'a tawfiki ne daga Allah haka Allah eh kimsa maka wannan ka ka ina so shi kuma wancan fa in ka ce yau akwai dare zo mu je karatu masallaci kai da Allah kyale ni zan je in sha shayi a wajen abin nan a can abin nan inda ake shan shayin sai je awa biyu ba zikiri ba salati sai maganganu marasa tushe ana kuma rubutawa kai kuma kai to shi ne kan na tafi karatu na tafi masallaci shi bai samu taufiki ne kai kuma Allah ya maka dace da sai kai mai suka ce Allah na gode mu shi kuwa an tafi lahira ya kama cizon ya tsana cewa ka tafi ka banni a masallaci to ai kai ka zaɓa haka ko kai ka zaɓa waye tilasta ka saboda haka Allah ta'ala in ya so shirya bawa sai idatar da shi sai isamar tan alheri sai isamar fa kana zalika fadlan minhu falala ta Allah ga bawa wai da arada khuzlana abdin in ya so ya tabar da bawa wakalahu ila nafsihi sai ya kyale ba wanda dabararsa sai ya kyale ba da dabararsa, sai shi tuje ka taka tafi shi ka kana dabara ba ka dabara domin ai baka iya hangen abin da ke bayan wannan katangar Allah shi zai nuna maka ko ba haka ba kana tafiya cikin duhu ne kana buƙatar haske daga Allah ya haska maka dan ka ɗaga kafa ka aje akan daidai to Allah ya kirki haskensa ya kyale ka sai kai ta tafiya cikin dimuwa cikin duhu kai ta tafiya cikin duhu kaga akwai matsala ka ku faɗa ramuka babu adalci in Allah ya ga dama sai ya kyale bawa da kansa wa kalahu ila nafsi wa khalla bainahu wa bainaha sai Allah ya kyale bawa da kansa fa aghwahu shaytan in ko Allah ya kyale ka da kanka to ba shaydanu fa su za su maka da baibayi dama da hagu za su kewaye ka sannan gafara kuma dama tana nan tare da kai an zikirla gabarin tana Allah Shi kenan shikenan a hawahu sai ka bi san zuciyarka kana ganin kai fa iya dabarar ka kenan kai kyale duwa da Allah suna ta suna wani abin ai mu ba magana mu mun kama hanya ashe hanyar san zuciya ya kama ashe hanyar san zuciya ya kama wattaba hawahu ya bi san zuciyarsa wa kana amruhu furuta sai al'amarin sai zanto furutan ma'ana wanda yake cikin baya shine tabewa da kuma lalacewa wa kana zalika adlan min kuma hakan adalcin Allah ne hakan adalcin Allah ne dan ba dole bane yi maka falalarsa ko ko ba ka ba yanzu walillahi almasalul a'la ina da yan kwabbaina aljihuna yanzu sai ka zo ka tare ni ka ce ka bani ban gana in baka ba ba sai na ga dama ba ko dole ne ko ba dole to haka ma Allah ba dole in ya ga dama ya baka shiriya da taufiki in ya ga dama ya riƙe abinsa ba dole ka tafi a ɗimauce ka tafi a makance ka tafi a karkace kuma Allah ya kyale ka saboda ai ba dole ba na Allah ba ne to shi ga dama ya riƙe abinsa in ya baka kuma ce ka ce Allah na gode don yi maka falala kamar ni ne ka tare ni ka ce Allah ta wanda ah kwana biyu sai in danko in miƙa ganin dama na ne ko ba haka bane eh sai ka ce na gode sai ka yi murmushi to hakan Allah ya baka ka ce Allah na gode falala ce kyauta ce ganin daman Allah ne me ya kamata ka yi kan Allah godiya ya taimake ka ya baka dace ya baka taufiki ya dora kan dan Allah bai kamata ka yi Allah godiya ba ai ya kamata ka yi Allah godiya ka tuna falala Allah gare ka da kyautar shi ka tuna wancan Allah bai bashi ba yana can fa innal hujjata qaima 'ala al-'abd kitab dalili kuwa ai hujja ta kare akan bawa tunda Allah ya aiko manzo ya saukar da littafi wa irsalir rasul ya aiko da manzo ya saukar da littafi to shikenan fama ma baqiya li adam minan nasi babu wani cikin mutane da iya ragowa gare shi alallahi hujjatun ba'da rasul ya yace yana da wata hujja a wajen Allah bayan Allah ya aiko da manzanni bayan Allah ya saukar da littattafai magana ta kare wa kad akhbara Allah ta'ala an ahli janna Allah ya bamu labarin yan gidan aljanna abin da zai kasance gare su ranar alkiyama annahum yamaduna Allah ala ma in an tafi aljanna sai yan aljanna sai wa Allah godiya a bisa ni'imar da ya musu da arzikin gidan aljanna min fadlihi daga falalarsa fa qala Allah ya bamu labari suna cewa Allah yace wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin yan aljanna zamu cire abin da ke zukatansu na gilli na kyashi na gaba na kiyayya duk wani abin da bai kamata ba a ranar alkiyama yan aljanna za a wanke zuciyar ta zamo fes ta jirimin tahtihimul anhar suna gidan aljanna wacce koramu ke gudana karkashin gidan aljanna wa yan aljanna zaka ji suna cewa alhamdulillahi alladhi hadana li hadha dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu tun daga duniya ya dora mu a hanya gashi inda muka tike cikin ni'ima hadana li hadha shiryar da mu zuwa wannan ni'ima din wa ma kunna linahtadiya ai ko mu kasance za mu samu shiriya ba laula an hada ba dan Allah ya shiryar da mu ina za mu samu wannan Allah mun gode wa Allah kai ka shiryar da mu muka tafi dodar har gidan aljanna za ta ta godiya ai ko ya kamata aljanna ta yi godiya Allah ya datar da su Allah Ta'ala ba mu labari yan aljanna suna cewa wa الحمد alhamdulillah. dukkan godiya ta tabbata ga Allah allazi sadaqana wa'adahu wanda ya gaskata mana alkawarinsa wa awrasana na arda ya gadar mana da gidan aljanna na tabawwa'u min aljannati gashi muna zama inda muka ga dama a gidan aljanna hai suna sha inda muka so in mun ga dama a wannan benan in mun ga dama a wancan falan in mun ga dama a wancan farfajiyar inda ka ga dama ka kada nan ka yi ta kai to ai ba magana gidanka na aljanna shekaru ɗarura za ka yi ba gama kewayewa ba kullum kana ran gaji kana can fadar gobe kana can gidan gudu kuma dindindin cikin ni'ima Allah ya gadar maka da gidan aljanna kana kai kawo ce na tabawwa'u muna da ƙar mazauni da daji inda muka gada dama haisu na sha a gidan aljanna kaga ai Allah ya ce wa ajiro ma madalla da rabon masu aiki ashe aiki aka yi aka samu wannan ko madalla in ka yi aiki madalla ka samu irin wannan ni'ima ɗin in ba ka yi ba kuma fa sai a yaya ha sai ido sai ido ha to ba ka yi aiki ba ko na ana ba masu aiki ranar alkiyama sai ka ce ya Allah ni ma ci to na aikin naka ai ba ka yi ba kenan kana buƙatar ka yi mai ka yi aiki don ka yi mai ka samu wancan sakamako da ake bayani ba ga ta zama ba ko sai dai baka bukatar wannan ta tabawa min aljannati manzilan to kuma wannan ya rage naka amma kana bukatar gida a gidan aljanna mazauni to sai kai aiki wa ni'ma ajru al'amilina madalla da takamako na masu aiki na masu aiki yanzu kai baka gani a duniya ma yadda ake tafiya kasuwa ake neman arziki ai ba kasuwa kadai ba ba gani yadda ake kai kawo ake fadawa duniya ana zama waje ɗaya ne kai me yasa ke wahal da kai ta ah, kamar ya nake wahal da kaina to kuma so ke in kwanta in yi bacci to wa zai ban ni da nake so in tara da yawa ashe ana san tara sai an yi me sai an tashi sai an yi aiki da yawa in kana san aljanna sai ka yi aiki eh da yawa irin abin da muke yi dillan da yawa muke ko kaɗan kai yanzu aikinmu da yawa a mafaɗa gaskiya ne ana dai lallaba wani da yawa ake <laughs> wani da yawa ake kai dai Allah ya mana abuwa kawai ya samu cikin waɗanda atkalahun Allahul jannata alama kana min al'amal amma wani aikin aiki don Allah inda za ka yi adalci wanda bacci da muke ha bacci da cin abinci in ka zauna ma cin abinci zai kashe minti ashirin kana cin abinci sallah kuma ta azahar mai tsayi nawa minti nawa ake yanta goma sha biyu sha biyar in ta yi mafi limamin da yake tsanantawa minti goma sha biyar ce kai ba zan da wancan masa limamin wani a za minti goma sha biyar malam sallah an dinga kenan to in ka zauna cin abinci minti nawa kake eh a shan shayi a wajen wancan abin nan mashayi shayi minti nawa kake kana shan shayi amma sallar ita ce ko zai ka ce kai ka ce wai aiki da yawa a kai dai ai kawai Allah ya mana afuwa ai bai kamata ka ce wai aiki da yawa amma dai muna bukata bukara ne eh himma ai aiki da yawa irin yadda ake aiki da yawa dan ana neman me duniya ake tafiya kwatano a tafi Ghana a tafi eh, China a tafi a ratsa abin na ko ana yanzu yaki amma saboda ana da bukata haka za a ratsa a tafi tadi a je a yi safara a ce hanyar ba ta da kyau to za a yi ana neman arziki Amma haka dai za a ko ba ka ba ko ba kyau haka za a to lahira ba ita ba za a mata kutse ba a dage a eh to ba ana bukatar gyara ba mutuwan nan tana nan kusa da kowa kuma kuna dariya muna ganin kamar raha ake yi yanzu kana mutuwa sai kayi nadama kullum ka kare a kasuwa a wajen sana'a a kai kawo a zaman hira a waye ba zikiri ba salati ba karatun alkur'ani ba zama a masallaci ba wane ne wane ne ba sallar dare ba azumin lafiya ba kaza da farillan ma guda nawa kake samu a abin nan sallar asuba masallaci maka nisa ba za ka iya zuwa ba akwai karnuka a hanya za su dame ka saboda haka ba za ka iya zuwa sallar asuba ba a shekara ko a wata kwana talatin da bai huka samu sallar asuba so bakwai ba in ka yi bako ka ce to zo mu je sallah in ba haka ba kana sai dai a gidanka in ka ji an ce abin nan matakar tashe ka mai gida fa an yi sallah a gari kai kuma idan da aka jira kake wai ka shiga aljanna sallar azhar a kasuwa kake da la'asar da magariba kuma sallar kasuwa mun santa ko ba haka ba dama an ce harkar kasuwa mun san wace iri ce sallar kasuwa wace iri ce ta kasuwa na tsatsiya mai tsayi a kasuwa ana na filfili wannan goma sha biyun ko goma ana a kasuwa to sallar ka fa kullum kana kasuwa to kai wai me kake me kake abin nan kawai kudin zaka tara sallar kullum ta kasuwa in ba wani dalili ba ka yi sallah a cikin gari shi ma kana sallah a gurguje wani uzuri ya rike ka za ka koma kasuwa shi kenan kullum sallar kasuwa ka mutu kuma ka je gaban Allah ka ce wallahi kasuwa ce ta hana ni abin kirki uzuri ne la ta'taziru yau duk wanda zai bada uzuri a lahira me za a ce da shi ba hanzari kama kara kayi sallar kasuwa shekara arba'in sallar kasuwa shekara arba'in ba ka yi mitin kasuwa ba kullum a kasuwa kake sallah irin wannan gaggauci ɗin saboda haka kuma sallar magariba da isha ma yanzu a kasuwa kake yi ko kuma isha ce kake yi in ka zo gida kuma lokaci ma ba dole ka sami isha cikakkiya ba magariba dama ka ce bari in na yi a kasuwa in taho in yi isha a gida shi ishen ma ba dole ka same ta yadda ya kamata ba sai za a kwanta in aka makara hanya ba ta abin nan ba aka shigo gida sai ka ce bari in yi wanka in dan ci abinci kuma sai in yi sallar isha'i saboda haka sai sha ɗaya ko goma da rabi ka gama har ka ci ah, ban fayi isha ba sai ka tashi kai kuma duk wannan fa aikin jira kake ka shiga aljanna ka yi aiki kana so ka shiga wani ma'ajiro madalla da takayyar masu aiki ka yi aiki ai ƙarya kake in an tashi ya maka ce ai na yi aiki ana raba haka zo ka ce kai ma a baka kai me ka bari in ana raba kasuwa dai a can a baka na kasuwa za a baka rabon kasuwa a can an tafi amma an rabon masu aiki ne baka cikin su nan baka yi ba ka buge ka rayuwar ta kare a abin nan a wata harkar ka gajiya sai ka dawo tukuna ka yi ritaya da kasuwar ka gagara tafiya sai dai a ɗauke ka a kai ka kasuwar ka zauna ba ka ta cewa kuma a lokacin da za ka yi aiki ba zai yiwu ba kama kara sai mu gyara baki ɗaya mu eh, Wani ma'ajiro ajiro al'amilina ranar lahira masu aiki ake yi wa sakayya su ake baya su abin nan sakamakon aikin su ana kuma cewa ne madalla kun yi aiki ga ku karɓi rabon ku madalla da masu himma da masu aiki kai kuma sai ka leƙa ka gano da suwa ake don kasan baka cikin sa in ka duba ka ce to mu sai dai kuma ka ce Allah ka yi mana afuwa ka mu cikin wanda za a karɓi ɗan kaɗan ɗin a ba amma dai ka yi aikin dai shi ne a hannu wa akbara na nari Allah ya ba da labari ko wa kala alhamdulillah lazi azaba an hazan ɗan gidan aljanna za su yi godiya sai mun gode wa Allah wanda ya gusar da baƙin ciki daga gare mu inna rabbana laghafurun shakur lalle ubangijin mai yawan gafara ne ga bayi mai godiya ga aiki ko da dan kaɗan ne Allah ina godiya a dai aikin allazi ahallana daral muqamati Allah da ibamu ya zaunar da mu gidan dawama gidan zama ma'ana gidan da ake istikrari a zauna gidan aljanna kenan min fadlihi Allah ya bamu wannan daga falalarsa la yamassuna fiha nasabun gidan da babu wahala wahala ba ta shafar yan gidan yan gidan aljanna wala yamassuna fiha lughub sannan a gidan aljanna ba a kosawa ba a gajiyawa gidan aljanna kullum in akwai rana yini to kowane yini sabo ne saboda haka ba a gajiyawa ba a kosawa da ni'imar aljanna wa akhbarana lin nari Allah ya bada labari game da yan wuta annahum yalumuna anfusahum za su rika zargin kawunan su ranar alkiyama wa ha? za su rika zargi suna kyamar kawunan su da kansu ashaddal maqati matuƙar zargi yaya aka ta kasance me ya same ni a duniya na yi sakaci za su zargi kawunansu da kansu faƙala ta'ala Allah ta'ala ya ce mana waƙala shaitanu ranar alkiyama za a yi mai da magana tsakanin shaidan da 'yan wuta su ce shaidan Allah ya isa ka cuce mu sai shaidan ya ce lamma ku zai al'amuru bayan an gama hukunci sai ya ce inna Allah wa'adakum ba wani kada ku ce da ni komai Allah ya yi muku alkawari wa'adal haqqi alkawari na gaskiya wa wa'adtukum ni ma ne muku alkawari irin nawa fa akhlaftukum ni ko da ma alkawari na ba alkawari bane dan ba ni da abin da zan ba ku ƙarya nake ni ba abin da zan iya muku saboda haka dan kun zo kun ce ga mutu ni ma ta kaina nake in ji shedan me zan iya yi wa ma kana liya alaikum min sultani ai a duniya lokacin da yake ku taho mu tafi ai ban sa igiya a wuyan ku na ja ku ba ba ni da iko akan ku kawai shawara na baku kawai dan nuna muku ne ku zo a je a sheki aya fastajabtum li kuka an samu kuka ce to mu je mu gani fala talumuni ba ku ba na, kada wanda ya zarge ni ni ban sa ma igiya ba yanzu shedan ya sa ma igiya ya kai ka abin nan ba igiyar da ya sa maka gidan kallo ko ya kaka gidan kaza da kaza a a shawara ai baka ce zo mu je ana gwangwaje kai kana nan kana kana mu je a dan shakata ai kadan ne sai kace to mu je mu gwada mu gani ai ba daɗaya za a yi ba kuma ma ai ba kullun kake zuwa ba kuma ma ai kana kai da kake ma zuwa sallah ma masallaci kana zuwa karatu dan kawai dan zuwa abin nan kadan ma me to sai kace a, ah, to ba gaskiya kace dan sai ka biye masa yace shawara da baka kuma ka amsa min fala talumuni kada ku zarge ni an fusa ku zargi kawunan ku saboda haka abinda ta in shedan ya mace a adakata kowa da hanyarsa je ka ni kyale ni anan dan ban gamsu da wannan ra'ayin naka ba yayi ta janka kai kuma kai ta dagewa kace a'a ban gamsu ba ba zan je ba ba zan yi ba to ai ta na ji je ka ka ji da kanka kyale ne ji da kaina don Allah ya taimake ka ka gagare shi shikenan ka tsallake in kuma ka biya san zuciya ka biya wa rudin shi dan shikenan ka kare Allah ya tsare mu al-hadith al-khamis wal-20 hadithi na 25 ana bi zarin daga Abu Zar al-Ghifari Allah ya kara masa yadda anna nasan ko anna unasan cewa wasu mutane min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga sahabban ma'aikin sallallahu alaihi wasallama qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ya ma'aikin Allah zahaba ahlud duhuri bil ujuri ma buta arziki sun tafi da lada yusalluna kama nusalli dan suna sallah irin yadda muke sallah wa yasumuna kama nasum suna azumi irin yadda muke azumi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim sai suna da dukiya suna sadaka daga abin da irara na dukiyarsu muku ba mu da dukiyar da za mu iya sadaka saboda haka anan ne suka wuce mu yaya za mu yi kala sai ma'aikin Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aw laysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna ah ashe ba ku san cewa Allah ya ba ku abinda ku ma za ku yi sadaka da shi ba inna bi kulli tasbihatin sadaqa ba ku sani bane cewa dukkan tasbihi yana da ladan sadaka wa kulli takbiratin sadaka dukkan kabbara yana da ladan sadaka wa kulli tahmidatin sadaka dukkan hamdala za a baka ladan sadaka wa kulli tahlilatin sadaka dukkan hailala za a baka ladan sadaka wa amrin bi ma'rufin sadaka in kai umarni da kyakkyawa za a baka ladan sadaka wa nahyin anil munkari sadaka in ka hana mummuna za a baka ladan sadaka wa fi buddi ahadikum sadaka in Allah i baka dace kai aure Kasa da iyalinka za a baka ladan sadaka qalu ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah a aduna shahwata ashe yanzu mutum zai je ya biya bukatar sha'awarsa wa yakunu lahu fi ajrun kuma a bashi lada a cikin wannan kala ma'aikin Allah a ra'aitun ku bani labari law wada'aha fil harami da mutum zai je biya bukatar sha'awarsa cikin haram akana alaihi wizrun ba za a rubuta masa zunubi ba za a rubuta fa kazalika to kamar haka ne idza wada'aha fil halali in ya sanya sha'awarsa cikin halal kana lahu ajrun Allah zai ba shi lada rawahu muslim wani hadisi imam muslim ne ya rawaito shi fi hadal hadith al-imam ibn rajab Allah ya masa rahama ya a wannan hadisi dalilun akwai dalili ala anna sahabata kanu yahzanuna cewa sabon ma'aiki sallallahu alaihi suna bakin ciki suna damuwa alama ya ta'azzaru alaihim fi'luhu kan dukkan abin da ba ta iya aiwatar da shi min alkhairi na alkhairi mimma ya yaqdiru alaihi ruhun wanda waninsu yake aikatawa sukan samu damuwa in suka ga abokan zaman suna yin alheri su kuma ba su da ikon yin wannan alherin sai su ji babu daɗi a ransu su ji baƙin ciki ina ma muna da iko ma'aikata irin abin da waɗancan suke aikatawa kenan mai imani haka ya kamata yi mai zuciyarsa ta samu damuwa idan ya ga wani yana alheri shi ya kasa alherin ya ji ba daɗi ce ya aka yi haka ga wani yana alheri ni kuma ya aka yi ba na yin wannan alherin ai ya kamata in gwada ne sai dai wataƙila bayi da iko duk da sai yana sha'awa to rashin ikon sai isa ya ji babu daɗi alama ce ta me ta imani kuma manzan Allah ta salama ya tabbatar cewa mutumin da yake nufin yin abu da bai samu iko ba wani dalili ya hana shi Allah zai bashi ladan niyyarsa Allah zai ladan niyyarsa wa fi a wannan hadisi anna alfuqara ghabitu ahli ad-dusuri talakawa cikin sahabbai sun nuna wato gibta shine damuwa akan abin da masu arziki suke aikatawa na alheri suka ce ina ma a ce mu ma muna da wannan arzikin don mu yi alheri irin yadda waɗancan suka yi alheri shine riffa fara sadaki. ke abinda ake mi da addusur ya ce hiyal amwal ita ce dukiya bima ya min ajiris sadakati bi amwalihim suna damuwa ne cewa masu kuɗi suna yin sadaka da dukiyarsu su kuwa ba su da kuɗin da za su yi sadaka da dukiya sannan masu kuɗin nan masu arziki ba wai iya sadaka bane ba a'a da su ake rigima ake rige wajen sahun gaba da su ake rige wajen azumin alhamis da litinin da su ake rige wajen ayyukan alkhairi ah to ku masu arziki to tunda kuna da ku je ku yi sadaka mana ku gina masallaci ku kuma ku bar mana sallah a sahun gaba ku bar mana azumin ku daina azumin litinin da alhamis mu ku talaka ku bar mana <laughs> ko ba haka ba saboda ai za ku yi mana zarra mu yi azumin alhamis da litinin tare mai azumin arfa tare mai ajura tare sahun gaba ma kuna cusa kai kuna kuna kuna riga mu sannan kuma ku fitar da arziki ku yi sadaka ku gina masallaci ku kyale mu ai to nisan za ku yi mana rata da yawa to amma ya za a yi sai haƙuri sai haƙuri sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa sahabbansa cewa fadallahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya nuna musu cewa ala sadaqatin wasu al'amura da suke daidai da sadaka yaqdiruna alaiha su ma talakawan suna iya aiwatarwa suna iya aikatawa wa min sahihaini ya zo a bukhari da muslim an abi salih daga abu salih an abi huraira daga abi huraira Allah ƙara masa yadda anna fuqara al muhajirina fakirai cikin muhajirai A atawun nabiya sallallahu suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalu suka ce zahaba ahlud dusuri bid darajatil ula masu arziki sun tafi da daraja madaukakiya wan na'imul muqim da ni'ima madawwamiya fa kala ma zaka manzo Allah ya ah, me yake faruwa me ya kawo wannan magana fa kalu suka ce kalu suka ce salluna kama nusalli daidai muke sallah da su irin yadda muke suke yi wa yasumuna kama nasum azumin mu iri da sai azumin mai yi azumi wa yatasaddaquna wala natasaddaq suna da arziki suna ba da sadaka mu kuma ba mu da arzikin da za mu bayar da sadaka wa ya'tiquna wala na'tiqu suna da arziki suna sayan bayi suna yantawa ba mu da arziki da zamu sai bayi mu yanta fa qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita da su afala uallimukum shay'an ya ku talakawa muhajirai kuna so in koya muku wani abin da tudrikuna bihi man sabaqakum wanda ya riga ku nan za ku cin masa za ku riske shi wa tasbiquna bihi man ba'dakum wanda kuma dama bai taho ba ba zai iya riska ya cin muku ba ku wala yakunu azun afdalu minkum babu wanda zai samu falala irin falalakku illa man sana'a mithla ma sana'atum in dai ba wanda ya aikata irin abin da kuka aikata ba kuna so in koya muku qalu bala ya rasulullah suka ce kware ya ma'aikin Allah qala ma'aikin Allah yace tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna ku yi tasbihi kuna cewa subhanallahi subhanallahi subhanallahi wa tukabbiruna kuna kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa tahmaduna kuna hamdala alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah dubura kulli salatin a ƙarshen kowace sallah ta farilla bayan kowace sallah salasan wa salatina marra sau talatin da uku in kun yi haka shikenan sha Allahu za ku riske su za ku cin musu wanda bai yi ba kuma dama ba zai iya cin muku ba kun yi gaba kun yi nisa Allahu akbar kai amma duk mun san wannan muke ya sai dai muke zaune haka ai ya kamata mu kiyaye mu dage eh muna jin takaici masu arziki suna da damar da za su yi abubuwa da yawa amma muna da wannan damar gashi manzon Allah ya ce mana abu mai sauki ma wanda ya fi wancan sauki don fitar da dukiya ai ba kowa yake iyawa ba amma tasbihi ba to sai manzon Allah yake ga abin da za ku yi ku samu lada kala abu saleh faraja abu kara al-muhajirina shikenan labari sai ya kai ga masu arziki kawai sai suka kama tasbihi subhanallahi alhamdulillah, allahu akbar bayan sallah sai ko fakiran majalis suka ji labari cewa ba attajiran nan fa sun fata gargare suna ta tasbihi da abin nan a sai suka koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi ila rasulillah fa qalu sai suka ce ya ma'aikin Allah sama ya ikhwanuna ahlul amwali yan uwanmu masu arziki fa sun ji labari fa fa'alu misla ma fa'alna suka aikata fa fa'alu mislaha mislahu suka aikata irin abin da muke aikatawa a gaya musu dina <laughs> ya je mana <laughs> so su ce su sadaka mu ko su mu tazihi sai manzo Allah ya ce a'a fa qala sallallahu alaihi wasallam dhalika fadlullahi yutihi mai ai falala ce ta Allah haka a sai ku yi ya za a yi ko dai Allah ya ba ku kowa da ba ku yi ta yi so kuma sun yi nisa dama haka Allah yake yana fifita wanda ya ga dama sai dai ka yi haƙuri, wanda ya yi gaba haka Allah ya so kai ma Allah ya baka inda za ka wai baya za a ga kai ne kafu wani sau da ka yi haƙuri, kai dai ka dage ka yi aiki hmm. ka dage ka yi aiki wa ma'ana hada mala yace ma'anar wannan annal fukara. su talakawa zannu sun yi zato Allah sadakata illa bil mali ba a sadaka sai da dukiya kadai wa hum ajizuna an zalika alhali su ba su da dukiya ajizuna sun gagara ba su ha ah, to da shi ya zakai sai hakuri fa akhbarahum sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah ya ba su labari anna jami'a anwali fi'l al maarufi? dukkan aiki na ma'rufi na alkhairi wal ihsan da ihsani sadaqatun yana daidai da sadaka yana daidai da sadaka yana daidai da sadaka sai dai kowane abu yana da matsayinsa kowane abu yana da matsayin domin abin da ake so so ake a yi rige so ake a tara alherin da yawa so ake littafin kai ya cika da dangogi na ayyukan alkhairi ba wai ka tare a wani bangare ba ka kyale wani a'a Allah ya baka yi sadaka gina masallaci yi ihsani sannan kuma yi sallah a tahun gaba juma'a kar ta wuce ka baro kasuwar rufe shagon ka je juma'a da wuri ka yi zikiri bayanin abokina da ibu goma waya ba Allah gafarta malam ya aka yi haka lafiya yace Allah gafarta malam ya aka gama sallah da wuri ina hanya ban taho ba ina kasuwa ban ƙara ce ya haƙuri yau sallace ta zo a haka wallahi ko ai bugon mai Allah gaba ta mana ya aka yi haka na taho daga kasuwa kuma Allah gaba ta ya za a gaba sallah ce ai haƙuri yau haka sallar take ai da sai a jira wa yan kasuwa da ko a'a ba haka al'amarin yake haƙuri ake yi ka rufe shago da wuri ka taho ka riski wa'anda ake rubutawa din nan masu masu rika raƙumi din nan in ma ya gagara ka yi sarka da kwai na ƙarshe sannan ka ji hudu ba ka samu wannan darajar da ake samu a rubuta ka cikin ainihin littafin waɗanda suke zuwa juma'a ana musu recording ka san ma zuwa juma'a kala kala ne akwai waɗanda ake rubuta su a daftari domin a je a kai ga ubangiji akwai kuma waɗanda sun je juma'a amma ba sa cikin wani domin a daftarin ana liman yana salamu alaikum sai a rufe daftari an gama in ka zo daga baya to ka zo juma'a amma dai ba ka cin rekod shi kuwa na rekod ka san matsayinsa na musamman to saboda haka so ake ayi mai ayi rige ba sai yi kar aje kasuwa ba ai muna bukatar kasuwa to yanzu baka ji ma sakamakon kasuwar ba an samu alhamdulillah gashi dai amma bata hana aje ayi jam'i ayi kaza ayi kaza kuma ayi alheri ba har ma wasu suna ganin cewa to ba an wuce su da haka ashe kasuwa tana da muhimmanci ashe ita ma sila ce ko sababi ce ta samun alheri mai yawa sai dai idan kuma ta kawar da mutum gabarin hanyar Allah nan matsalar take a ce ba za ka je juma'a ba saboda kasuwa sai liman ya hau mimbari kana duba abin nan agogo ka ce zo daga nan kwari zuwa masallacin kaza ina ga minti goma zai kai ne ko sha biyar ko ashirin sai ka bari sai dab sai ka hau ba ba ba ka je juma'a kana haki kuma liman ya yi hudu ba saura kaɗan ya gama almuhim dai na je juma'ar a'a ka yi asara babba wallahi ka je da wuri ka zauna ka yi zikiri rana ce muhimmiya ka je kasuwa ma da wuri ranar juma'a ka yi sammako 'yan karfe sha ɗaya goma kake zuwa ranar juma'a ka je karfe tara kasuwa don ka ɗan zauna sannan kana duba agogo sha ɗaya na yi ka rufe shago ko kuma ku yi canje da abokan zama a shagon to ni zan fata masallacin mu in je in ɗan yi abin nan yawwa in ka ga sha biyu ta yi ka rufe shago kai ma ka kara gaba ni dai na yi gaba a je a zauna a yi zikiri a jira liman a yi salati a ji hudu ba haba kuma alherin ayye yawa ma ga kasuwa ga juma'a a rubuta ka daftarin masu abin da aika ga alhamdulillah Allah ya ba mu dacewa Allah ta'ala ya mana taufiki da aikata alkhairi Allah ya mana abuwa bisa kasawar mu da mu Allah ta'ala ya aminta da mu duk inda muke Allah ya ba mu zaman lafiya a kasar mu Allah ta'ala ya yi mana dukkan damuwa Allah ya yalwata mana cikin arzikin mu Allah ya yi mana dukkan kunci Allah ya shirya mana matasan mu da matan mu da mu baki daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin